san malami ya taho da lambobi kamar cng eh, kde da sauran irinsu da waɗanda ake ba mutane yana tambayar waɗannan ko ya halatta a ba musulmi su domin gafa ma'ana su cikin turanci da ake cewa wato ah, abin nan commander ah, of the order of st george and st martial yake kaga wannan ba ya halatta musulmi su karbe shi amma mutanen mu suna karba ba da sun san su ba in lokacin an ce musu girman to na san ya rubuta takarda mai kyau ya aika da gaskiya ta hikwabo a wannan lokaci gaskiya ta hikwabo a wannan lokaci ka duka ta mai son gaskiya ne a abubakar imam amma shi ne kamar shugaba ga 'yan boko a wannan lokaci suna gudun abin da ta da hankali wato bai buga ba shi kenan aka aika masuda kuna akwai wata kalmar jarida da ke ce masuda mai kai labari ita ma ta ji tsoron ta buga sosai mana aminu ya yasa abin an ka buga takardu da yawa da wannan hmm. ya yi ta watsa su cikin ƙasa aka yi ta rarrabawa to na san wannan ya girgiza ma har turawa kwarai game da fata ba da